أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومساء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗauki da ya sare haɗuwarmu a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan maraice na alhamis 22 ga watan ramadan a shekara ta 1444 na hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne sha uku ga watan hudu a shekara ta 2023 na lissafin minadiyya muna roƙon Allah mu ɗauki ya ƙara mana fahimta ya taimake mu akan fahimtar littafinsa da kuma aiki da abin da muka fahimta a cikin abin da muka tsaya kansa jiya ko za mu tashi in faɗin Allah maɗaukaki a aya ta 78 a juzu'inta na ƙarshe tun da dama mun karanta farkon faɗin Allah subhanahu wa ta'ala أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء لا يكادون يفقهون حديثا آه، جزء إن مكتب أكنسا shine cikin abin da muke karantowa daga littafin malam sa'adi yana cewa wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah su waɗancan masu gudun su mutu masu tsoron su fita jihadi sukan makalewa wata shubuha da dama daga cikin abinda kullum mutumin da ya bin maganar Allah ya bin maganar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amran wa nahyan to Allah ya jarrabe shi da musifu iri-iri babba daga ciki itirabin nasa da bijire wanda yake yi ya haifar masa rashin yaƙini ya haifar masa mene rashin ne. dangane da Allah kuma ya toshe masa basira wajen fahimtar dangana alheri da sharri zuwa ina zai dangana su sai ya rasa sannan kuma Allah sai ya jarrabe shi da musifar wani abu da yake kusa da shirka ko ita kanta shirkar abin da ya shafi dangana wa Allah ko wani Allah abin da yake Allah ne kawai ya cancanta a dangana masa ilman wa halkan wa haƙƙan ko ta ɓangaren ilimi ko ta ɓangaren halitta ko ta ɓangaren wani haƙƙi da haka sai ka ga mutum ya koma dogaro da camfe-camfe idan wani abu na alheri ya zo masa ya ce eh wannan daga Allah ne in ya ga wani mummunan abu ya zo sai duba wanda baya so sai ce kai ne ka jawo mana wannan musamman kuma in ana maganar sira'i da rikici tsakanin annabawa da mutanensu to mutanen nasu sukan ce in wani abu ya zo ya same su marar kyau sai su dangana wa annabawan su ce wannan umarni da ka zo mana da shi da wannan addinin naka da ka zo da shi kace daga Allah yake duk shi ya ja mana wannan musifar talaucin da muka shiga nan da rashin zaman lafiya duk addinin nan ne ya jawo mana to waɗannan matsalolin ta wannan gefen tsayyuri ne kun san tsayyur tamfe canfe ya dangana wa wani Allah tasiri a cikin wani abu na halitta ta ɓangaren eh, bayar da nasara ko kuma rashin nasara a dangana wani abu na irin wannan abun zuwa ga wani wanda ba Allah ba ko ya sa a dakata aikata abu saboda ganin wani abu saboda raunin dogaro ga Allah da raunin tauhidi a zuciya to idan mutum ya bin Allah Allah yana buga zuciyarsa ya dora masa irin wannan jarabawa sai kasa gane abin da yake a bayyane yake sanannen abu ne cewa duk abin da ya samu mutum a cikin ka'idojin abin da muka sani na imani da kaddara ko duk abin da ya same ka sawa'un na alheri ko na sharri to duka da kaddarar Allah da nufin Allah akwai abubuwa biyu da ya kamata a kula da su abin da ya samu mutum na musifa daban abin da kuma yake aikatawa na ayyukansa wannan ayyukan su sabbaba masa alheri ko sharri shi ma wani abu ne da an gane to wanda duk bai fahimci wannan ba yana da kyau ya mai da hankali ya fahimci yadda lamarin yake akwai babin musifa musifa nan ana nufin tashin hankali damuwa ko yawwa akwai kuma abin da za a ce ya same ka na alheri to duk abin da zai zo maka na alheri a imma da'an wa imma sawaban daga Allah maɗaukaki to Allah ne ya tsara ni'ima ce falala ce da gare shi an fahimci abu in kuma kishiyar haka ne jarabawa tashin hankali musifa to shi ma menene daga Allah yake ƙadaran. amma kuma sababinsa kai ne aikinka ne da ka aikata mummunan abu Allah ya jarrabe ka da shi akwai kuma jarrabawa da za ta zo ba tare da aiki ba an fahimci abu ina so ku gane wannan abun yadda ya kamata yawwa babin guda biyu ne akwai babin kaddara wanda Allah maɗaukaki dama sawa'un abin da ya yarda da shi yake so ya amince zai bada lada a kai da kuma abin da ya halicce shi ne a matsayinsa na mai sarauta mai iko babu dama wani abu ko da baya sansa ba zai ba da lada kuma bai yadda da shi ba zai auku a cikin mulkinsa to dole sai da saninsa sai da ganin damarsa to wannan gefe a babin kaddara sanannen abu ne to akwai kuma abin da zai zo wa mutum na alheri arziki ya karu daukaka ta zo wa mutum ni'imomi dai ne da kullum ni'imar eh, zaman lafiya ni'imar gida ni'imar ya'ya da sauransu wannan falala ce daga Allah take zuwa mutum to akwai kuma abin da in Allah ya so sai jarrabe ka saboda aikinka sai a jarrabe ka to waɗannan abubuwan in ka saurari wannan ayoyi insha Allah za ka fahimci kowanne inda za ka sashi lafazin alhassana a cikin alkur'ani ya zo da ma'anar waɗannan ya kuma zo da ma'anar wancan menene waɗannan da wancan lafazin hasana an yi amfani da shi musamman a wannan wurin wannan ayar da muke karantawa abinda ake nufi da alhasana ba aikin lada ake nufi Allah maɗauki a cikin suratu al'an'am ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha to nan hasana da ake nufi aikin lada aikin alheri sakamako da za a ba mutum to amma a wannan siyakin da muke karantawa yanzu wa in tusibhum hasanatun an gane nan hasana abinda ake nufi alheri da ni'ima da Allah zai wa mutum na falalarsa ba aikin alheri da mutum zai aikata da yake da alaka da kasbi da ayyukansa ba ni'imomi ake nufi haka ma'ana in Allah ya yi maka ni'ima in kuma Allah ya jarrabe ka to wannan su ake nufi a wannan siyaki karka kawo zancen abba'atu wal ma'asi allati yaqumu biha al-abdu kasban wanda bawa yake aikatawa kuma kasbinsa ne aiki ne da zai yi da Allah zai bashi lada da sauransu wannan ba shi ake zance ba Allah sa kun gane tsakani da Allah hmm? an gane to mu karanta in mun zo tare da misalai da Allah abin zai bayyana sosai ah, malam sa'ad yake cewa yukhbiru ta'ala Allah maɗaukaki na ko da ke ba mu gama karanta fasar nassin ayar ba ko Allah maɗaukaki yana cewa wa in tusibhum hasanatun idan wani abu mai kyau mai kyau ba lada ba idan wani abu mai kyau wani abun alheri ni'ima falala arziki abinci ko in ya same su ya ƙulu sai ka ji suna cewa hazihi min indillahi wannan daga Allah ne Allah ne ba mu wannan wa in tusibuhum sayyi'atun in kuma wata musifa ko wani mummunan abu ya same su ya ƙulu sai ka ji sun ce hazihi min indik wannan kai ka kawo mana an gane na farko daidai ne ko amma na biyu me ba daidai ba ne na farko dangana wa Allah falala ko da rahama da alheri wannan daidai ne babi ne na godiya ga abin da Allah ya mutum in yi haka ya kyauta amma na biyu danganawa wato mutum a ce ba daga Allah ba a danganawa wani saboda kiyayya da shi ko makamancin wannan to wannan tsayyur ne shi ake so mene canfi yawwa nan sun yi irin abin da kamar da malam zai kawo mana abin da mutanen annabi musa suka yi فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه idan wani abu na alheri kun ganin shi ma alheri alhasana ba aikin lada ake nufi da za a baka man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ba wannan hasana din ake nufi hasana da ake nufi ne mene duk alheri in ni'ima ruwan sama arziki zaman lafiya in ya zo musu sai su ce lana hadihi wannan haƙƙinmu ne mun cancanci a bamu in kuma musifa ta same su sai su ce wannan da Allah duk Musa kai ka jawo mana wannan haka bani Isra'ila suka rika jewa annabi Musa wahala in Allah ya zubo musu da ruwan sama da alheri da daɗi sai ce wannan ai dama mu ƴaƴan Allah ne Allah ya mana alƙawarin zai ban kun magana irin ta Yahudawa yawa suna faɗa su yayan Allah ne da haka sai sa haƙƙinsu ne Allah ya musu duk waɗannan abubuwa na ni'imomi in ko wani mummunan abu ya zo na jarabawa ta su kaga Musa da shi da Haruna da eh, mutanen nan da suka zo suka ce Allah ne musu wahayi duk su suka ja mana wannan musiba irin yadda akan samu mutane a lokuta daban-daban su rika danganawa addini laifin halin da suka shiga na wata matsala za mu zo mu magana akan wani insha an fahimci wannan ƙul sai Allah bai wa waɗannan mutane amsa ya umarci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ka ce kullum min indillah dukkanin waɗannan daga Allah suke duka daga Allah suke kaunan wa ƙadaran ƙaba'an ko wa hukuman shi ne da ake nufi daga Allah suke daga Allah suke kaddararsa ce nufinsa ne shi ya ga dama abin ya auku ku gane wannan saboda mm, mm, wannan ayoyi guda biyu da ta gaba da za ta zo ma asabaka min hasanatin fa Allah wa ma a asabaka min sayyi'atin fa nafsik ta ruda ko in ce yan bid'a sun ruda kansu dangane da yadda suka fahimci wannan aya masu kore kore kaddara su ne mu'tazila suna kafa hujja da wannan to kun gani Allah ya ce alheri daga gunsa ne amma abin da shafi sharri sai sai famin nafsika don haka aikin dan adam ya fita daga cikin mai halittar Allah wannan shubuha ce eh shubuha ce domin ayar ba haka take nufi ba kuma muhkamat da suka zo a wannan babin sun tabbatar da kishiyar abin da su waɗannan mutane suka tafi zuwa gare shi amma yanzu ba wannan gefen nake so mu tattauna dangane da abin da shafi babin imani da kaddara yaya matsayin mu zila yake wannan duk ba shi mu shiga ba kun gane wannan zancen maganar dama su yakin ta yana magana akan musifa da bala'i da alheri in ya zo na farko ka fahimta akwai abin da yake zuwa daga Allah na alheri bi mahabbi fadlihi an tsarfala lafiye maka shi kuma mummunan abu da zai zo maka tare da cewa daga Allah yake halkan wa qadaran shi ya halitta abin ya ƙaddara tun alauhul mahfuz to amma kai ne sababi sakamakon wani abu da ka aikata ko wani abu da ka ƙi barin sa bayan an ce ka bari ana ganewa hmm? yawwa ma'ana sakamakon aikinka za mu zo mu ji insha Allah ku biyo ni dai a hankali kun kullum min indillah ma li ha'ula'i qawmi me ya samu waɗannan mutanen ne shine wannan ma li ha'ula'i qawmi waɗannan irin mutane ne wannan la yakaduna yafqahuna hadisa ba sa kusa da su gane wani zance ana magana bayyananniya kuru-kuru take amma su ba sa ganewa saboda me wannan saban Allah da ya katutu da ƙin bin dokar Allah ya sa musu hijabi ba sa gane zancen Allah ba sa gane zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ma asabaka min hasanatin kai bari ka ji malamai suna ta tattauna akan wannan ah, bamiri na sifabi da wa ake eh, wasu su ce tunda an yi amfani da lafazin kafin ta khitabi kuma ta al-mufrad to ana magana ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma su ce na'am manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma al'ummarsa ake ne ko yawa wannan yana nan da yawa a cikin alkur'ani a wurare da dama eh, tare da cewa kowanne kuma aka faɗa daidai ne ba shi da matsala wasu malaman sukan fi so a ce a bar lafazin yadda Allah ya yi amfani da shi a bar lafazin yadda Allah ya amfani da shi sai dai a ce kamar nan wani lafazin kafin ta khitabi da aka ce ana magana da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a bar shi cewa da shi ake in ya so sai a ce in kuwa wannan shine yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi masa magana fa min babin aula wani wanda ba shi ba ya bayyana zancen ko bai bayyana ba maimakon a raba abun a ce tabbas da manzan Allah ake sallallahu shi kadai ko kuma a ce shi aka faɗa lafzan amma ba shi ake nufi ba a ma'ana in ka kula da wannan sai ka ga kowanne kamar ya dan ja gefe ko ba haka bane in ka ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake to sai ka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai laysa laysa la yaqau minhu sayi'atu baya aikata munanan ayyuka ballantana a ce in wani abu ya same shi a ce fa min nafsihi a ce shi ya jawa kansa shi baya laifin ma shi ma'asumi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane abu shi yasa sai wasu suka ce ah, to dama can asali kafin ɗin da aka sa to ba da shi ake bada da mutanensa suke al'umma ake kun gani kamar an fidda da shi daga zancen to kuma yaya Allah ya amfani da shi ɗin da lafazin magana da shi a nan to shi ne malamai suka ce a bashi a kan yadda yake ana magana ne da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko da ba shi da sayi'a baya aikata miyagun ayyuka an gane amma abin nufi don a duba girman a kuma fahimci girman umarnin Allah da hannun Allah in umarnin Allah da hannun Allah sun yi girman da har manzan Allah za a gaya masa wannan sallallahu alaihi wasallam to al'ummar su suka fi cancantar a ce da su ake ya bayyana zancen ko bai bayyana an gane yawwa je Allah madauke shi ma a asabaka min hasanatin fa min Allah abin da ya same ka na abin kirki abin alheri to daga Allah ne wa ma a baka abin da ya same ka kuma min sayyi'atin na wani mummunan abu fa nafsika daga kanka ne to wannan ai yana buƙatar bayani shin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zunubin da za a masa uquba a sakamakonsa to shine malamai suka ce ai ana nufin an faɗe shi ne a babin kamar da ake cewa a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro haka ba haushe yake cewa ko yawwa domin aka tauna tsakuwa aya za ta ce to ga wadda ba ta taunuwa ma ta taunu ashe ni karamar alhaki in an tauna ni mutsike ni za Akun gane wani don haka kenan khitabi ne lin nabi wa in kana zahiruhu min haythu al huruf wa tarkib al kalimat muwajjahan lin nabi sallallahu ila an nabi sallallahu alaihi wasallam walakin al ma'na anna al maqsud minhu ummatuhu ko da zancan a zahirin lafazin ana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to al'ummarsa ake nufi an bai an fahimci abu yawa sai kuma a ce kamar na ambata mana yadda wasu malaman suka ambata ina tuna malam usaimin abin da yake fifitawa kenan cewa maimakon a ce wannan kawai shi kadai ko a ce wannan shi kadai to a ce ko da zancen nan asalinsa da manzan Allah sallallahu sallama aka yi amfani da shi aka kira shi aka sa kafin ta mufuradi to abin da ake nufi shine al'ummarsa sadan su ji tsoron in shi an gaya masa haka to su suwaye a ce ba za a gaya musu ba an gane abu wannan kuma akwai shi a wurare da yawa a cikin alkur'ani domin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwan da an san baya yi amma an yi amfani da mufradin aka ambata masa ko mun sha ina jin muna yawan faɗin wannan a munasabobi da yawa muka kawo wannan zancen faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa walaƙad uhiya ilaika Wa na min وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين kaga idan akwai wanda ake sa ran zai aikata aikin shirka to manzon Allah sallallahu alaihi a waje yake ba shi a ciki ko ba haka bane nesa yake da a nasabta zancen shirka gare shi to amma kun ga Allah ya amfani da wannan lafazi a nan yace an yi wahayi zuwa gare ka kuma an yi wahayi zuwa ga waɗanda suka zo gabaninka wallahi Allah ya rantsuwa in kai shirka to ayyukanka gaba ɗaya za su ɓaci kaga an yi amfani da ka ka ka da wa ake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane to amma shi kuma ai ba zai shirka ba saboda zunubi ma baya yi ballantana abin da zai kai ga shirka da Allah maɗauki ne shugaban masu tauhidi ashe me ake nufi al'ummarsa ake tsoratarwa in shi an ware shi an gaya masa wannan lafazi to ya kamata ko in ce ya waje ba duk al'umma ta ji tsoro manzon mu fa da yafi komai daraja ga irin abin da Allah ya gaya masa Kar ka ce zaka ci gyaran Allah a nan ne dama ake samun matsala da wasu sai su ga wannan lafazin wani ma zai iya cewa ai bai dace ma a gaya wa annabi wannan lafazin ba sace annabi ya fi karfin wannan lafazin to matsalar ita ce bai duba waye ya faɗa ba ko inda ni ne ko kai dama ina waye isa manzan Allah sun sami ya fi karfin wani malami ya faɗa masa wannan to amma Allah ne ya faɗa Allah kuma shine ubangijin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine mahaliccinsa shi ya aiko shi kaga kenan kyakkyawar fahimtar da zaka yi wannan lafazi shine ka ce wannan hausa da muka ambata ɗazu an tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro haka kaga dai kenan tsakuwar ai an tauna ta ko ba gane can ba ma'ana da manzan Allah sallallahu ake ba dan zai yi ba an san ba zai yi ba amma al'ummar ake nufi cewa duk mutumin da ya bari ya aikata shirka to aikinsa ya ɓace. idan har za a ce aikin manzan Allah sallallahu zai iya ɓace saboda shirka to ashe ko wajibi duk musulmi a duniya ya ji tsoron shirka tun daga irin lafazin da aka gaya wa shugaban halitta wanda baya shirka baya saban Allah amma kuma gun ba kuskure kul ka hararo cewa Allah bai kamata ya faɗi wannan ba Ku gane wani abu in bid'a mutum yake dama ne zai ce ya shiga tsaka mai wuya ba wata tsaka mai wuya abin sauƙin fahimta ne Allah ya isa ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan amma dan adam bai isa ba amma a matsayin Allah na mahalicci mai sa doka shi ya aiko manzan Allah salama kuma manzan Allah bawansa ne ba wanda ya isa ya ce masa wannan lafazi bai dace ba babu rashin ladabi a ciki an gane domin ubangiji ne yake magana da bawansa ba bawa ne yake magana da dan uwansa bawa ba ku gane wannan zancen wannan duk yana kara. ƙarfafa mana zancen nan da muke na dole fa musulmi ya san bambanci tsakanin Allah mahalicci da kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma kar a taɓa mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gani yawwa duk yadda za ka yi ka kiyaye harshenka daga ka taɓa wani abu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin wato ka rage mutuncinsa ko wato darajarsa amma abin da Allah ya faɗa in ka tashi fassara shi ka fassara shi a matsayin magana ce ta ubangiji ba taka ba wannan yana da wahala ba shi da wahala Allah ne yake gaya wa bawansa idan ka bari kai kaza to kaza zai faru bai faru ba ballanta na wannan abun ya faru an gane amma ka ga me ake nufi duk wanda ba shi ba to ya ji tsoro tun da shi a matsayin da yake da shi a gun Allah an faɗa masa wannan ba dan rage masa daraja ba to a ce ko wanda bai kai shi ba ba wani abu ba ne madan an gaya masa wannan akwai wahalar gane wannan zancen da Allah hmm? na yi kuskure hmm? akwai matsala to menene rikicin ka gane wannan abu ta wannan siga Hmm? to wannan zance Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana nufin wa bayinsa bayin Allah yawwa don haka a ji tsoro a ga girman umarnin Allah umarnin Allah babban abu ne haka umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babban abu ne ya tattara akan waɗannan abubuwa a kadaita Allah a wajen bauta sannan a bi Allah a umarninsa da hannunsa abu manzan Allah sallama a umarninsa da hannunsa bauta ta Allah ce ta'a a yi ta ga Allah da manzan Allah ya bayyana? ai ba rikici shi ma wannan yawwa duk mutumin da bai bi dokar Allah ba ko Allah zai ce ya ce yaƙi ko manzan Allah san ya ce yaƙi ma'ana ya ce masa ya yi ya ce yaƙi to ya duk abin da ya same shi shine ya jawo kansa kuma duk abin da ya faru na matsaloli a kan ɗan adam asalinsa rashin fahimtar wannan usulin da kuma rashin sanin yadda zai mu'amala da Allah maɗaukaki ta wannan ɓangare ya duba girman Allah ya duba girman umarnin Allah ya duba girman manzon Allah sallallahu irin darajar da Allah ya bashi ya duba kuma girman umarni ko hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum zai kalli wannan lamarin ta haka wallahi musuluncinsa zai kyau kuma ba zai samu matsala ba tauhidi a kaɗaita a bauta Allah shi kadai amma duk umarni na Allah da na manzan Allah wajibi a bi an gane wannan insha Allah mu je maganar malam sai ce ma min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka Sanyi a fa min nafsik sai ce wa arsalnaka lin nasi rasula mun aiko ka ne a matsayin manzo ga mutane hmm. mun aiko ka ne a matsayin manzo ga mutane wa kafa billahi shahida Allah ya isa shaida akan haka ma'ana in ana neman shaida to babu shaidar da ta kai shaidar Allah Allah shine mai shaida kan cewa kai manzo ne daga gare shi in wani ma bai shaida ba to Allah ya shaida naka duk wanda ya ƙi manzon Allah sallallahu a matsayin manzo ya ƙi yadda da shi yana neman wata hujja da wani dalili to ba shi da Allah Allah ya isa shaidar cewa shi ne ya aiko manzon Allah sallallahu ina yahudu ina nasara da suka kafar cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba a samu shaidar komai ba daga ko ina to Allah ya isa shaidar kansa cewa shi ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu zo kan wannan a cikin bayanai insha Allah yukhbiru ta'ala Allah madauki yana bada labari dangane da waɗanda la ya'lamun waɗanda ba su sani ba jahilai masu bijirewa daga abin da manzanni suka zo da shi kun gani dai ana mai da mu kan darasinmu ko hmm. ka iya cewa mu na bana daga farkonsa har zuwa yau dai duk akan subject ɗaya yake magana haka ne yan shekarun baya an taɓo wasu abubuwa kamar an yi zancen gado an daɗe ana yi wajen kwana goma sha uku ko yau shekara biyu ne ko uku da suka gabata amma wannan karan yana alaƙa ne da ɗa'a ga Allah da ɗa'a ga manzan Allah sallallahu a matsayin cewa shine asalin shine asalin addini eh, to anan Allah maɗaukaki yana magana ne da waɗanda suke jahilai masu bijirewa abin da manzanni suka zo da shi haka ashe idan mutum yana son addininsa ya kyau to lallai ya zama mai biyayya ne mai ji ne mai sallamawa ne mai miƙawa ne mai karɓa marar karan tsaye ga abinda da manzanni suka zo da shi in aka ce wannan abin manzo ne ya zo da shi daga Allah to babu zancen ya yi maka daidai ba zancen bai maka daidai ba kana musulmi ne saboda ka bi wannan abu daga ka ce ba za ka bi wannan abin da manzo su iya zo da shi ba to ka fita daga zama cikin mabiya manzan Allah sallallahu alaihi ka fita daga cikin al'ummarsa kuma ka kafinta kun gane zancen me nake yi ba saba wa manzan Allah sanar nake nufi ba amma bambanci tsakanin saba wa manzan Allah sanar sallama da kin sallama wa manzan Allah sanar sallama kin sallama masa shi muke magana to wannan shine kafirci amma ya ce ka yi ka yadda ya ce ka yadda da muhimmancin sai ka ƙi yi saboda son zuciya ba saboda baka yadda da umarninsa ba to sabo sunan wannan ai mun yi wannan zancen a baya yawwa to kullum ka bambance tsakanin wannan da wannan wannan zai kai mutum kafirci wannan ba zai kai mutum kafirci ba komai kankantar kin ka da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to ka kafirta da nauyi wannan zancen ko ba shi da nauyi yawwa ba shi da wani nauyi shine da musulunci shine zancen gaskiya annabi sallallahu alaihi ya zo da abu ka ce kai baka so ba wannan kake so ba wani abin da ban kake so ko bai dace da kai ba ko ba naka bane ko ba a wannan zamanin ba ko ka soki abin da ya zo da shi to wannan fita ne daga addininsa addinin da aka aiko shi da shi amma in ka karba sai ka kasa aiki da shi ko saboda rashin kudura ko saboda son zuciya ko ziga ta shaidan ko an baka kuɗi ka yin daidai misali to waɗannan sunan ne ne saɓon Allah ya bayyana insha Allah al na lahum masu bijirewa da opposing gani zabancan mu na karɓa ne ko opposition yawwa duk wanda ya opposing manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafiri kun yadda yawwa Tunan nan da su ake masu opposing manzo Allah sai su ba su yarda da shi ba ko asalin annabcin ne ba su gamsu ba ko kuma abin da ya zo da shi su ce ba sa so suna da wanda ya fi nasa to wannan duk kafirci ne almu'aridina lahum wannan lahum din ar-rusul ake nufi masu bijirewa masu opposing su koma sahun waɗanda ba sa tare da manzanni annahum Allah Allah yana gaya musu ne cewa ɗabi'arsu idan ja'atkum hasanatun ko yana ba mu labari cewa idan wani abu na alheri ya zo musu nan hasanatun mun ce ku fassara me ake nufi hmm? alheri yawwa falala arziki ni'ima kun gane ba hasanatun ta ladan aiki ba yawwa wancan ababun kas a nan ake maganarta amma nan ana zancen alheri na falala ni'ima ruwan sama zaman lafiya kuɗi abinci kishiyarsa kuma sayi'a shi ma musifa ake nufi da tashin hankali da rashin lafiya da rashin arziki da sauransu ba ana nufin zunubi ba in ana zancen alhasanatu was sayyi'at wadda take da alaka da abba'atu wal ma'asi to wancan daban amma a wannan yaƙin muna zancen alhasanat was sayyi'at bi ma'ana الفضائل الأرزاق لكما المصائب ما أغانيها أم بإمتائها طيب وانينا تيوى آه، سأل عرب سنن با أفسر وانا سأباك وغانيها هكا ني بجسكني نعم abin nufi in ina bayani a bayani na nake nufi ba littafin ba wani larabcin ka faɗa saboda mun saba faɗarsa duk kun san shi ko yan wannan makaranta wasu kuma suna cewa ai su a nesa suke ba a nan din suke ba don haka ba sa gane larabcin da hakan an faɗa larabcin nan ba a fassara fa to shikenan an wuce su hmm? a'a ba matsala ba damuwa eh. a ba zancen karatu ba nake ba ina zancen bayani na na baki ai nakan shigar da larabci to wasu sukan ce wannan din ma sai an fassara shi to ko a daina larabcin gaba ɗaya kawai da zunzurutun hausar tsaye to mu je to ga shi ya fassara mana mun saurara mun saurara cewa idan ja'atkum hasanatu idan wani alheri ya zo musu shine fassara malam sa'ad yake cewa ai khisbun wa kafaratu amwalin wa tawaffuri auladin wa sihhatin abin nufi waɗannan abubuwan idan aka ce an samu damuna mai albarka shine khis yawwa kaka ta yi kyau a yi noma a samu amfani wato yawan amfani da kuma yawan dukiya da kuma samun 'ya'ya haihuwar 'ya'ya da kuma lafiya wannan menene alheri ne tun so ake nufi da hasana a wannan siyaki yawwa ba ayyukan lada ba ba aikin da'a ba ana nufin alherai da ni'imomi to so ake nufi in suka zo qalu sai ka ji suna cewa hadhihi min indillah wannan Allah ne ya mana wannan a gaskiya suka faɗa yawwa wa annahum amma su in asabatuhum sayyi'atun in wani mummunan abu ya same su to shi kuma nan shi ma sai fassara sai ce jadbun jadbun shine fari yawwa wa faqrun da talauci wa marabun da rashin lafiya wa mautu auladin wa ahbabin da kuma mutuwar ƴaƴa da masoya in aka samu wannan kun ga ai musifa ce ko to qalu sai su ce hadhihi min indika wannan kai ka kawo mana ita hmm? ba adalci eh ba adalci eh, Me imani da kaddara me ya waje yi a nan wurin hmm? shi ne ya bi abinda Allah ya ce daga bashiwa ƙul kullum min indillah ƙadaran wa kaunan duka daga Allah yake hukuncin Allah ne don haka kar a dangana wa kaga wannan raddi ne ta bangaren tauhidi ga masu canfi da suka canfa manzan Allah sallallahu alaihi cewa shi ya kawo wannan musiba ko Allah madaukaki ya ce a kul kullu min indillah ka in zargi za ku yi wa za ku zarga Allah an gane wani abu ba a zargi manzan Allah sallallahu alaihi don dan wata musifa ta samu al'umma ba ai bi sababi ma ita na bihi ya muhammad wannan fasara abin da suka faɗa ne cewa wannan abu ya zo mana ne saboda kai wannan abin da ka zo mana da shi ya muhammad taqayyaru bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun yi taqayyuri da manzon Allah sun yi camfi da shi kama taqayyara amsalukum bi rasulillahi irin yadda makamantansu wato mutanen wasu annabawa a baya suka yi irin wannan camfi da manzannin Allah kama akbar Allah an qaumi fir'auna annahum qalu li Musa mutanen fir'auna sun ce wa annabi Musa fa idza ja'atkumul hasanatu qalu lana hadhihi idan wani abun alheri ya zo sai su ce wannan namu ne mu muka cancanci wannan wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa an kuma wani mummunan abu ya same su sai su tamfi da annabi Musa wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi na mumine sai su ce ku kuka jawo mana wannan bala'i an gane wa kala qaumu salihin haka mutanen annabi salih qalu qalu tayyarna bika wa biman ma'ak su da bakin su ma sun faɗa sai suka yi amfani da lafazin mene fa'il cewa mun canfa ka da kai da mutanen ka tunda kuka zo ba mu samu zaman lafiya ba hmm. haka mutane da yawan mutane yanzu suna yin wannan aiko hmm. wani ya ce aini tun dai da aka fara kaza din nan shi ke nan muka rika samun matsala da zaman lafiya Eh, Allah kyauta wa qala yasin li rusulihi eh, mutanen da Allah ya magana a kansu a suratu yasin shi ake nufi da qaumu yasin ba sunan wani annabi ne an gani? Eh, mutanen da Allah ya ba da labarin su a suratu yasin cewa manzanni sun zo musu sun karyata kun ga ai ba a faɗi sunan annabin ba ba a faɗi sunan mutanen garin ba yawwa to su ne su ma sun ce wa rusuli inna tatayyarna bikum mu mun canfa ku dama la in lam tantahu la narjumannakum in ba ku daina wannan addinin ba za mu jajjefe ku dama mun ɗauka alheri ne to tun da kuka zo muka ga musifu suna aukuwa a gari nan to za mu jefe ku yace falan ma ta sha qulubuhum bil kufri yayin da zukatansu suka yi kama da juna saboda kafirci a aqwaluhum shi yasa kuka ga maganganun su sun yi iri daya mana irin yadda waɗancan suka faɗa waɗancan ma suka faɗa to su ma na zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da suke irin wannan maganganun sun faɗi wannan ne saboda sun yi kama da waɗancan na baya a irin abin da ke cikin zuciyarsu yawa aqwaluhum wa af'aluhum yace wa hakaza kullu man nasaba husul ash-sharri aw zawal al-khair lima ja'at bihi ar-rusul auli ba'dihi to wannan haka yake duk mutanen da suke dangana aukuwar wani sharri ko gushewar wani alheri suke dangana shi zuwa ga abin da manzanni suka zo da shi ko zuwa ga wani sashe na abinda da manzanni suka zo da shi ko gaba ɗayansa ko wani ɓangare nasa an gane to su ma sun shiga cikin wannan babi me yake nufi masu cewa duk bayanan da ake na addini a zamanin yanzu shine ya kawo fitintunu sunna dinnan da ake ta yada ta duk shi ya kawo mana rashin zaman lafiya haka wasu suke cewa ai tun da aka fara wa'azin nan to shi nan ba zaman lafiya akwai masu faɗin wannan aiko yawwa to wannan duk shi ma rashin adalci eh rashin adalci ko idan wata musifa ta faru an yi fari a ce a yoyo tun da gari ko da mutum ɗaya ma mai alaƙa mai kaza ai dole ma mu shiga bala'i eh, duk mutanen nan su suka kawo mana wannan tsadar sai a dangane tsada ko a dangane rashin zuwan ruwan sama sai a dangana shi zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko malamai masu karantarwa ko kuma masu cewa mu shari'a shari'an nan da kuka dage sai an yi duk shi ya jawo mana tashin hankali wani yana bayani yana cewa ai tun da dai aka fara zancen ana son shari'an nan to shi ke nan najeriya ta daina zaman lafiya wannan shari'a sharri ta kawo kaza da kaza da haka za ka ji wani yana faɗi saboda wai duk garin da aka ce za a yi to shi ke nan sai an yi tashin hankali to ku duba a ina ne aka yi tashin hankali tun da aka fara wannan abubuwan da aka yi daga 99 zuwa yanzu abubuwan da aka yi a jihohi kiraye-kiraye ne sun samu mahallinsu a wancan lokaci ko yaya abin ya zo dai da matsaloli ciki da sauransu amma duk da haka nasarar da aka samu ta shigar da doka tana nan a rubuce ai ba karamin nasara ba ce an yi wannan ko ba ba ba to amma kuma ka duba ka ga ai ba a samu wani kashe-kashe da wani tashin hankali da sauransu kafin wannan abin ya faru ba umuman dai ni generally nake magana akwai kuma waɗanda su gaba ɗaya addinin ne rayuwar a yi addini ba sa sha'awarta e sun fi so a yi rayuwa ta duniya kowa a barci da Allah ya abin da yake so duk kun zo wai kun tako da mutane sai an bi kaza da kaza wai bikin ma wai ba za a yi mutum yadda yake so da al'adarsa ba sai an zo an ce wai kaza da kaza mu da Allah kun takura wa mutane masu wa'azin su malaman nan wai waɗanne ilimi su sai ka ji an shiga sukan malamai me ne fin malamai ne masu wa'azi laifin mai wa'azi shi ne ya faɗi gaskiya faɗin gaskiya ba zai taɓa zama laifi ba an haɗa ka da Allah ne ba ka so Amma ma gaje ba za ka yi biki kenan ba ba ka cikin waɗanda ake wa'azi ko ba fata muke ba ma mutum yawa ya ce shi ba ma musulun ba ne ba ga ma waɗanda ba musulmi ba da yawa suna nan amma aka ce la ilaha illallah to za a gaya maka ga abinda Allah ya haka ne kawai dai shi ma mai wa'azin kuma ya bi ka'ida wajen yin wa'azi ya iya wa'azi da lafazi mai kyau da mu'amala mai kyau kamar da Allah ya kira shi bil mau'izati al hasanati mm, bil mau'izati al hasanati wa'azi mai kyau Allah kilan akai wa'azin mai kyau wani abun za a iya kauce masa amma masu son zuciya ai mun sani babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya wa'azi ko babu wanda ya kai shi fasaha babu wanda ya kai shi fidda lafazi amma shi ma ya faɗa an ce a'a kuma an zage shi da haka duk mutumin da yake wa'azi da faɗakarwa ya tsammanin ba za a faɗi magana a kansa ba ina ga bai kyauta wa kansa ba eh, bai kyauta wa kansa ba shi amma dai ya kyautata eh, lafazinsa ya kyautata niyyarsa ita ce asali ya kyautata niyyarsa ya zama manufarsa ita ce mutane su gyaru su kintsu su daina abin da suke mm. kuma wani lokaci shi dai a kullum approach da ake kira approach yawwa approach ne da za ka fuskanci mutane ka yi magana da su wallahi ba karamar tasiri ne da shi ba wajen karba ko rashin karbar mutane ga abin da ake so su karba ina jin kuna tare da ni a wannan a fahimtar haka yawwa eh, babu larurar da za ta sa jijiyar wuyar sai ta tashi sannan a san gaskiya kake ko yawwa inda ka faɗi abin yadda Allah ya faɗa ka faɗi abin yadda manzan Allah sun ma faɗa sai ka bar wa mutum sauran ina jin da yi wannan mai mun yi yi shi wajen karo uku kenan yanzu a wannan eh, majalisi ba bukatar sai mun sake komawa kansa amma damuwar da mutum yakan shiga sakamakon abin da eh, yakan auku a tsakanin mutane da malamai da ɗaliban ilimi musifar ta wuce kuma duk inda mutum yake surantawa akwai bukatar a koma kuma ga addu'a eh, Allah kintsa mana wannan al'amura Allah subhanahu ta'ala ya ilmantar da wanda yake abu bisa jahilci wanda yake kuma bisa son zuciya Allah subhanahu ta'ala ya dawo da shi kan hanya ko kuma ya dakatar da tasirinsa Allah subhanahu ta'ala kuma mai iko ne akan komai addini kuma nasa ne Allah kyauta mu koma can yace ina ne fa huwa dakhilun fi hadha adh-dhamm al-wakhim ko na tsallake uwa duk mutumin da ya kyamaci ko ya dangana aukuwar sharri zuwa ga addini cewa addinin nan shi ya jawo matsala ba a zaman lafiya da kaza da kaza to shi ma ya shiga fahuwa huwa dakhilun fi hadha zamme alwakhim to shi ma ya shiga cikin wannan zargi mummuna da akewa masu irin wancan a cikin al'ummomi da suka gabata hakanan waɗanda suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala fi jawabihi Allah ya ba su amsa yake cewa kullum min indilla, ai kullum min alhasanati ce wal khairi sharri dukkan waɗannan abubuwan guda biyu da abin alheri na ni'ima da falala da sauransu da kuma alheri da sharri dukkaninsu min indillahi daga Allah suke daga Allah kaga sai fasara shi ma ce bi qada'ihi wa qadarihi wa khalqihi Labiri bi ridahu wa ba da yardarsa da sansa ba ba zancen da ake a nan ba nan. ana magana cewa daga asalin ikonsa da rububiyarsa da kaddararsa da hukuncinsa da nufinsa da ganin damarsa amma bai shafi abinda Allah yake so ba Abinda Allah yake so daban abinda Allah yarda da shi daban waɗannan abubuwa kuma Allah ya halicce su sun auku a tsakanin mutane wasu a cikinsu yana so wasu a cikinsu baya so an fahimci abin yawwa Allah yana son alheri kuma ya yi umarni da alheri ko Allah baya son sharri kuma ya yi hani da sharri sai ka fahimci wani amma in aka ce maka da alherin da sharrin kullum min indillah to sharrin sai ka ce ya zo ne kaunan wa khalqan wa qadar Allah ne ya nufi ya ga damar alherin ya auku ba dan yana sansa ba a sharri kai Allah ne ya so sharrin ya auku ba dan yana sansa ba amma shi alheri Allah yana sansa kuma ya umarni da shi ina jin kun gane wannan yace ai ina ne yace famali haula il qaumi me ya samu waɗannan mutane ai as-sabiru minhum tilka al-maqala al wadda wannan magana mummuna ta auku daga gare su la yakaduna yafqahuna hadisan ba sa gane magana ai la yafhamu la yafhamuna hadisan bil kulliyati abinda ake nufi kenan ba la yakaduna sai kaɗan suke ganewa ko kuma ba sa kusa da ganewa ba ana nufin ba sa ganewa domin da suna gano ai daidai za su faɗa yawwa kuma in mutum bai gyara maganar da ya faɗa daga mummuna ta dawo mai kyau ba ai kaga yanzu bai gane ba don haka ashe gaba ɗaya ne ba su gane ba mm. bil kulliyati shine ma'ana mm. in totality wala ya min fahimihi ba sa kusa ma da a sun fahimta au ko kuma la ya minhu illa fahman da'ifan ba sa fahimta sai fahimta mai rauni hmm. in ku an fahimci abu mai a raunace ai kaga dai ba daidai din aka faɗa ba da an fahimta kuma to da daidai din za a faɗa wa ala kullin fa huwa dhammun lahu kuma dai me aka yi to wannan zargi ne wa tawbihun ala adami fahmihi ana sukan su ne nan akan cewa ba sa gane abu wa fiqhihim anillah da rashin fahimtar su daga maganar Allah wa an rasulihi da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dalika wannan me sababin sa bi sababi kufrihim wa i'radihim saboda kafircewar su sun ƙi zancen Allah sun ƙi umarnin Allah kuma sun bijire wa maganar manzan Allah sallama sun ƙi bin maganar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tasla tasliman wala amala. sun ƙi miƙa mata wuya sun ƙi aiki da ita da haka wannan shine sakamakon duk wanda ya ƙi bin maganar Allah ya ƙi bin maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu atii'u Allah wa atii'u rasula wa ulil amri minkum mun sake komowa ko wa fi dhimmi dhalika a cikin hakan madaha man yafhamu anillah ko maduhun hakan ne madaha man ya famu Allah madaukaki ya yabi ko kuma ka ce an za iya fahimtar ko madhu man ya famu anillah za a iya fahimtar yaban waɗanda suke fahimtar zancen Allah domin da an soki waɗanda ba sa fahimta ai kaga dinnan an gane yawwa dinnan an ce dinnan ma'ana abin da za ka fahimta daga akasin abin da aka ambata shine mafhumul mukhalafa ko yau in an ce waɗannan mutanen ba sa gane zance to ma'ana ashe waɗanda suke gane zancen Allah abin yabo ne an fahimci abin wannan ko an faɗi hakan ko ba faɗi hakan ba kai za ka fahimta daga sukan da aka yi waɗancan shine abin nufi wa an rasulihi kuma fahimtar manzan Allah sallallahu walhassu ala da kwadaitarwa akan lalle a yi kokari a rika fahimtar maganar Allah da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ni ma ina nana ta wannan zance ya jama'a a tashi a nemi fahimtar maganar Allah a nemi fahimtar maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi jami'il abwabi musuluncin nan a kammale shi. musuluncin nan ba na ƙasa ce a cikinsa ba kuma duk abin da mutum yake so ya fahimta malaman baya duk sun gama sun yi bayanin waɗannan abubuwa rikici mu a wannan zamani, ba shi da wani dalili muna cikin zamani na sauƙin samun information sauƙin samun ma'aluma nan da nan mutum zai bincika nan da nan ya samu kuma duk abin da mutum yake so in nan ya gane wallahi malaman baya duk sun yi bayaninsa in littafan tafsiri ne ga sunan ɗuma-ɗuma ɗaruruwa ko ka tashi ma ka ce dubbai littafan tafsiri in ka bo shuruhin hadisai su ma ga sunan da yawa ana samowa wasu da ɗaɗɗu can baya da ba a san da su ba yanzu an same su na malam wane ne malam wane an san shi ya rubuta sharhi akan bukhari sharhi akan muslim kudu ba ku ga ayyukan duk malamai suke hmm? mutum ya rubuta maka sharhi na abu dawud sifili wajen ɗari wannan ya rubuta maka wannan wannan ya rubuta maka wannan duk suna littattafai da yawa ya jama'a ilimin yana nan da faɗi karka tsuke wa mutane addinin musulunci karka tsuke shi kuma babu wani abu da wani zai zo da shi yanzu sabo da zai karrara usulan wa furu'an furu'an na'am akwai nawazil bakin abubuwa da suke aukuwa wanda duka alherin mutum shine ya bi abin da na bayan nan suka karrara a cikin littattafan fikihun nan duk akwai alheri ga sunan a ciki ka'idoji na fiƙihu ka'idoji ka duba littattafan mazhabar malikiya rubuce-rubucen da aka yi na sharhohi da sauransu duk fahimtar waɗannan mafa ya ishe mu mai addini rikice-rikicen nan duk mun gaji da shi ba buƙatarsa a dawo a karanta addini a yi aiki da abin da Allah maɗaukaki ya yi umarni da shi an gane wannan a tsaya a yi ƙoƙari a fahimci abin da Allah ya faɗa a fahimci abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hujja a nan take duk abin da ba maganar Allah ba ba maganar manzon Allah sallallahu ba hujja ba ce sai abin da magabata sahabbai ai suka yi ijima'i a kai, in aka ce ba wanda ya saba wannan aƙida su ce to shi ma wannan haramun ne ka saba kaga kenan abinda wuce wajibi kai da'a gare shi abubuwa uku ƙur'ani da sunna da ijima'i. to akan waɗannan matsalolin kuma duk abin da muke so na addini wallahi duk an gama da shi a ciki son gaskiya a addini to yana nan zai samu wanda kuma wani abu yake so to shi kenan shi da ubangiji zai halicce shi Allah sun ta'ala ya ƙara shiryar da mu in ci yi bayi mu ƙarasa wannan gurin Za a haƙuri da gaggawa wal hasu ala zalika wa ala al-asbab al-mu'inati ala zalika kwadaitarwa akan fahimtar maganar Allah da kuma dukkan sabubban da suke taimakawa akan haka min al-iqbali ala ma mutum ya mai da hankali kan maganar Allah yawwa da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun zancen ka Qur'ani kullun zancen ka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zaka fahimta wa tadabburihi da kuma tuntuntuni akai wa suluki turuqi al-musilati ilayhi kuma ka bi hanyar da za su kai ka zuwa ga tadabburin da fahimtar falau faqihu anillahi inda mutane sun fahimta daga Allah ma'ana sun fahimci zantar Allah لعلموا أن الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقدره لا كما تذكروا أن أبن بقو يوه أما هذا سكا بشبهة سكا إذن محكمات في ألا يبتدسوا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل هاي الله يا جماعة والله كومي أبينيك أبي قرآني magana tana nan abi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana tana nan gaskiya tana nan la yakhruju minha shay'un an zalika babu wani abu da zai fita wa anna ar-rusula alaihim as-salatu was-salam manzanni la yakununa sababan li sharrin yahduthu ba za su taba zama sababi na wani sharri da zai auku ba da haka in ka ga sharri ya auku a zamanin wasu mutane to sababin aikinsu ne Allah yake musu uquba wannan sababin ma'afi kenan ko yawwa ko kuma Allah yana so ya jarrabe su dan ya ba su lada akan wani abu dan ya ga za su haƙura ko ba za su haƙura ba hum wala ma ja'u bihi ko su din kansu ko kuma a dangana wa abin da suka zo da shi a ce shine ya jawo musifa annabawa ba sa zuwa da sharri hakanan abin da suka zo da shi na darasi na ilimi na shari'a baya zuwa da sharri babu sharri ka kada a soki addinin musulunci da cewa shine sababin sharri li'annahum bu'ithu bi masalih ad-dunya wal akhirah wa din domin kuwa Allah ya aiko su ne su an aiko su ne da maslahohi na duniya da kuma na addini ko bi masalih ad-dunya wal akhirah to nan masalih ne ya samu kai ma naka masalih لأنهم bu'isu bi masalihi in an ce bi دجارة an aiko su da gyara da gyaran aka aiko su koko da masalih abubuwan da za su kawo gyara masalih zai fi hmm. yawwa an aiko su da masalih ma'ana su zo da duk abin yake maslaha ne ta duniya ko ta lahira ko ina jin zancen ya fi bayyana haka sosai ya Allah muna roƙonka Allah ka kintsa mu Allah ka daidaita mana lamarin mu Allah ka mai da mu kan tafarki Allah ka ɗaura mu akan hanyar ma'aiki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka ba mu zaman lafiya ya Allah ka taimaki jihar jigawa Allah ka ba ta zaman lafiya duk abin da zai jawo tashin hankali Allah ka kade shi waɗanda duk suke kintsa kintsa ko suka kintsa wasu abubuwa na cutar da al'umma ya Allah ka san su Allah kai maganin su Allah ka hana su yin abin da suke nufi ya Allah ka toshe musu basira Allah ka fidda su daga cikin al'umma Allah ka hana abin da suka tsara tashi ya Allah ya Allah babu inda za a je a nemi taimako in ba a gunka ba ya Allah muna neman taimakonka Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka tsare sharri da masu sharri Allah ka tona musu asiri Allah ka kauda su daga cikin al'umma ya Allah ka shiryar da masu shiryuwa daga cikin su waɗanda ba masu shiryuwa ba kuma ya Allah yi maganin su ka tsare su daga cutar da al'umma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك